Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya da wannan yammacin Juma'a takwas ga watan Janairu. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com a jamhuriyar Nijar kuma kuna iya jin mu yanzu hakan nan kai tsaye ta gidajen rediyon amfani FM da sarauniya da niyya FM a birnin Kwanni masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. Idan Allah ya kai mu ranar 21 ga watan gobe na Fabrairu za a yi zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki a ƙasar jamhuriyar Nijar. Kuma mun san masu saurare musamman ma na ƙasar jamhuriyar Nijar na da tambayoyin da suke son siwa wa hukumar zaben ƙasar da za su samu dama. To Jamila wannan dama kuwa ta samu saboda yanzu haka muna tare da Madam Maryama Katambe mataimakiyar shugaban hukumar zaben ƙasar jamhuriyar Nijar. Za mu tattauna da ita kai tsaye kuma za mu gabatar mata da wasu tambayoyin da masu saurare kuka aiko mana a ko kuma kuka bar mana a Facebook. Haka kuma Malam Aminu Mai Dawa na tahe da karin magana. Ku biyo mu kuma ku kasance tare da shirin yau da gobe shirin matasa. Break. To kar maganar mu ta yau ita ce ba kare giwa ne murna ba, murgine ta ta faɗi. A'a murgine ta a fede. Oh, murgine ta a <laughs> fede. Yawwa. Ga Malam Aminu mai dawa da ƙarin bayani. Karin magana. Ba ka da giwa ne murna ba, murgine ta a fede. ma'ana ba wai zaɓe idan ya karatu a dinga murna ana ɗaukin za a yi zaɓe ba a'a shin suwa za a zaɓa wanda za su kare haƙƙin al'umma da mutuncin doka da ƙasa na kowace ƙasa ce a duk duniya kuma kowane irin al'umma ne su wane ne waɗanda za a zaɓa wanda ba za su sace dukiyoyin al'umma ba wajen yi musu ayyuka na yau da kullum da cin amanar ƙasa da kuma tsibar dukiyar jama'a da gadawa mutane talauci da rashin kwanciyar hankalin al'umma to wannan shine ake amfani da wannan karin magana a ce ba ka da giwa ne murna ba murgine ta a tsaye ai ba wai kuna harin za a yi zaɓe ba ku zo za a zaɓi wani a'a wa za ku zaɓa shin wanda za ku zaɓa mai amana ne da tausayi da ganin cewa akwai ranar hisabi a ranar gobe kiyama ko ko wanda za ku zaɓa wanda yake so ya ga cewa ya tara alacin duniya ne komai ta fanjama fanjam zai iya tsallakewa ya ba ƙasa saboda kun ba shi amana ya ɗebi abin da ba zai dawo ya same ku ba irin abubuwan da suke faruwa a afirka kenan shi sa kuke ganin siyasar da ake yin ta a yawancin afirka za ka ga cewa siyasa ce da ake yin ta wadda ta wuce ta misali ta tafi ta irin cewa kamar ko ta rashin tunani da rashin amfani da hankali da kwakwalwa yanzu kamar misali idan muka ɗauki ƙasar da muke ciki Najeriya in kika ga yadda 'yan siyasa suke lantar miliyoyin biliyoyin kuɗi tiriliyan su fita da shi sai ka ga mutum ɗari muna mutum miliyan ɗari da hamsin amma ba mu da mutane miliyan talatin wanda za su kwana a cikin ƙoshin kwanciyar hankali da cin abinci amma mutanen da ba su kai mutum dubu biyar ba a Najeriya sun sace kuɗin da mutum miliyan ɗari da hamsin za su amfana da shi to irin wannan murgina murgina da ake cikin gashi ma za mu iya amfani da wannan karin magana ba ka da giwa ne murna ba a'a murgine ta a fede wanda za ku ɗauka ku kawo su kuna da garantin amanar su idan kun ta ba su dukiyar ku wanda za su yi wa ƙasa su ciyar da al'umma gaba to shine abin da ake amfani da wannan karin magana ba ka da giwa ne murna ba murgine ta a fede karin magana To kahin mu hara tattaunawa da madam Maryama Katambe kai tsaye idan Allah ya kai mu wato ranar 21 ga watan Fabrairu za a yi zaben na ƙasar jamhuriyar Nijar kuma yanzu haka akwai 'yan takara goma sha shida a zaben shugaban ƙasa. Kuma za a ƙaddamar da yaƙin neman zaɓe ne daga ranar 30 ga wannan wata na Janairu zuwa ranar goma 19 ga watan Fabrairu. Kwada yake dai shi ɗan takarar jami'a mai mulki yana ta amfani da kahohin yada labaran gwamnati yana ta yaƙin neman zaɓe. To kayan mu ci gaba bari mu ɗan shakata da wannan. To Jamila da masu saurari muna tare da yanzu haka. Madam <laughs> Maryam. yanzu haka muna tare da mm, madam Maryama Katambe ita ce mataimakiyar shugaban hukumar zaben kasar jamhuriyar Nijar ta biyu. Akwai mataimakin harko akwai mataimakin ita ce mataimakiya ta biyu. Za mu tattauna da ita yanzu haka. Salamu alaikum madam Maryam, kuna jin mu? Hello, salamu alaikum. Hello, salamu alaikum. hello to ko da akwai matsala hello hello salamu alaikum an mun ko samu ta Muhammad ya mm. kira ta kahin yauwa to jamila kahin a yauwa kahin a yi sake kokarin gwada ta akwai wanda ya aiko mana tambayar shi daga ciki saboda a facebook mun rubuta mun ce idan yan kasar jamhuriyar niger in suna da tambayoyi su aiko to kun aiko mun samu wasu yan kasar niger amma yawanci 'yan najeriya sun muku tambayoyin kuma tambayoyin sun yi daidai malam abdulrashid ahmed ya ce salam yau da gobe ni tambaya ta ita ce suwaye 'yan takara ku huta lahiya To Malam Abdulrashid Ahmed idan kana sauraron mu yanzu haka dai kamar da muka yi bayani 'yan takara goma sha shida ne a ƙasar jamhuriyar Nijar. kuma idan kana kusa kuma kana saurare ga sunayensu da jam'iyyunsu da harko dai akwai tahir gimba sunan jam'iyyar shi model ma'aikata akwai ahmadu jibo wanda kuma ake kira max sunan jam'iyyar shi uni akwai mai musa lawan gabciya shi ɗan takara ne mai zaman kanshi kuma jam'iyyar shi union des independents asker akwai muhammad jean padonu na jam'iyyar cdp marhaba akwai Abdulabo na jam'iyyar CDS Rahama, akwai Hamma Amadu na jam'iyyar modern Lumana, akwai Saini Umaru na jam'iyyar MNSD Nasara. Akwai Isuhu Muhammadu shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar na yanzu kuma ɗan takarar jam'iyyar PNDS tarayya. Akwai Muhammad Usman na jam'iyyar MNRD Hankuri. Akwai Ibrahim Yakuba na jam'iyyar MPN Kishin Ƙasa. akwai abubakar wato Ahmadu Bubakar Sise na jam'iyyar UDR tabbat. Akwai kuma ɗan takara Muktar Kasum na jam'iyyar CPR inganci. Akwai kuma Shefu Ahmadu na jam'iyyar RSD gaskiya. Sai Muhammad Hamisu na jam'iyyar PGD haƙiƙa, Akwai Abdullahi Traore na jam'iyyar PPNU akwai kuma ba so abdulkarim na jam'iyyar pdp annur to mala abdulrashid ahmed idan kana sauraron mu kaji sunayen waɗannan 'yan takara na ƙasar jamhuriyar nijar goma sha shida da kuma sunayen jam'iyyunsu ga dukkan alamu mun samu kira daga <laughs> to yanzu haka dai jamila na ci gaba da gwadawa ko za a samu iya wato ga maryama katambe mun allah ya taimaka mun same ta hello salamu alaikum eh, Yawwa ina wuni lahiya eh layin dama kamar dai ɗazun nan da muna ta magana ka hin muhara layi yana tangarɗa allah ubangiji ya taimake mu dai layin ya tsaya <laughs> hello eh kina jin mu da kyau eh, Yawwa to yawwa to madam Maryama tambayar mu ta farko akwai wani mai suna Isa Isa Kwafsi a Sarara daga Najeriya ya rubuto yana tambaya wai kamar layin ba kyau akwai hmm. sai muka yi magana sai daga baya hello hello kina jin mu eh okay hello hello hello wallahi wannan eh, shi ne eh, hausa eh. ke ta ga koshi ga kwanan yunwa ga layi mun samu ga madam maryama ka tambi amma layi na hello yawa kina jin mu da kyau okay ga dukkan alamu jamila da akwai matsala <laughs> bari eh. mu sake gwada ta eh, da wani layin da banko. Eh, akwai akwai wani masu saurare idan kuna jin mu yanzu za mu buɗe layi ku fara kira tambayoyin da kuke da su sai ku yi idan Allah ya taimaka mun same ta sai yawa to daga cikin waɗanda suka rubuto akwai wani yawa isu dila faki shi ya to ga duka to hello salamu alaikum hello Salamu alaikum. Anti kina magana da shugaban kungiyar murya talaka na kasa Zaidu Bala kowa sabuwa birnin Kebbi. To Zaidu Bala kowa sabuwa birnin Kebbi da halin harko dai a matsayinka na shugaban kungiyar muryar talaka ta kasar Najeriya kuma kungiya za a ce ta matasa. Da farko wani shawara eh. wacce shawara za ka ba matasan kasar jamhuriyar Nijar game da wannan zaɓe da ke tahe kahin ka yi tambayar ka. alhamdulillah shawara da nika son in ba ƴan uwana matasan kasar Nijar kamar yadda muka ganin da cewa muke tare da su a shahukan intanet kuma suna guguwa kawo sauyi ko canji da cewa to Allah duk abin da za a yi a yi cikin natsuwa da ilimi da basira da hikima. kada a yi abin da zai kawo tashin hankali da rarrabuwar al'ummar ƙasar Nijar. duk abin da za a yi su tsaya su zaɓi 'yan takara na gari don ci gaban ƙasar Najeriya. Sun ga kamar yadda matasan Najeriya sun kai. Ci gaban ƙasar a a Zaidu Zaidu Zaidu Zaidu Zaidu. An kai abu cikin ruwan sanyi. Zaidu. Da haka nake kir. Hello? Ci gaban ƙasar Nijar dai ka saba da Najeriya Najeriya ce ci gaban ƙasar Najeriya. <laughs> Ah, to ai da Najeriya da Nijar duka ɗaya na to eh, alhamdulillah ci eh, gaban ƙasar Nijar. Eh na da duk ɗaya ne amma amma da namu gara nawa. gaskiya na to ai matsayin ke yan Nijar ni ma dan Nijar na da haka yana ganin da cewa don Nijar ta ci gaba tankar mu kasar mu Najeriya ma ta ci gaba kuma muna ganin da cewa yadda yan Nijar sun ka taimaka yan Najeriya addu'a da fatan alheri zaben shekara ta 2015 mu ma matasan Najeriya muna taya yan uwanmu matasan kasar Nijar murna wanga zaɓe da za a yi da sun tsaya sun natsu sun yi cikin kwanciyar hankali sa'annan tambayar da nika son yawa ita jami'ar da hunka gayyato ya Allah ya kaddare an samu layinta ina son don Allah ya yi mata tambaya da cewa akwai wasu dabaru da sun kaito da su na kauce ma magudin zaɓe kamar yadda farfesa a tahiru je gaye unwani da kadiri da wajen zaben Najeriya. To muna son mu je ita hukumar zaben Nijar wane shiri na ta yi wa duniya za ta yaba ta jinjina kuma ya zama to an faɗo da demokuraɗiyyar Nijar ga idanun duniya. To mun gode. birnin Kebbi shugaban kungiyar mu ta talaka To mun gode da Bala yanzu haka kuma mun samu Madam Maryamu. Salamu alaikum. Yawwa to Madam Maryamu kin ji wannan wanda ya kira tambaya ce tambayar da ya ce kamar wani shiri kuka yi domin tabbatar da cewa an kaucewa magudi kamar a Najeriya an yi zaɓe da an yi zaɓe da na'urar zaɓe Kama a jamhuriyar Nijar yaya tanadin yake? To ina muku matsaka godiya eh, da fatan alheri. Shi da kanshi da ya muna eh, fata ina roƙo Allah Ubangiji fatan da ya muna Allah ya cika muna da shi duka. Amin. Yanzu dai irin tanadin kai mu dai ba mu da wannan na'ura. Amma akwai hanyoyi da muka sa kamar bisa katin nan na zaɓe kati da da ake zaɓe mm. bisa kafin nan akwai eh, abin da mun sa ciki don ya yi securizan karta ɗin kamar don ya hana wani ya je wani kati da ba irin namu ba kenan wannan yana rage eh, kamar magudin nan da ake yi wani ya je so ɗaya so biyun nan ya yi to wannan akwai shi kuma akwai kwakwaran mutane da muke so mu sa su ma zai sa su mai da hankali aikin nan a yi shi a kan gaskiya tun da mutum da yadda muka gaya mu mutane kusan mu mun dawo qur'ani ne a nan waga ƙungiyar zaɓe kenan ba mu yarda a taka dokokin ƙasa kuma a taka dokokin da hakokin mutane don ka bisa kan wannan ne muka ɗauki waɗannan matakan nan biyu kuma yanzu haka muna nan muna nazari kuma mu gani mine ne muke iya karawa paske akwai wannan kwamiti da muka sa su yi wannan eh, katin nan mm. akwai mutanen kungiyoyin eh, farar hula ciki akwai kungiyoyin mm, 'yan siyasa na bangare duka kenan su da kansu nazari za su yi ha'aje gaba katokin nan an kare su yanzu tare da su ne za a yi wannan aiki duka ha'aje karshe saboda bremen wani magudi duka ka a yi shi. Mm. Yawa, to madam Maryama akwai bayanan da muke samu ana cewa akwai kurakurai da dama wajen rajistar sunaye akwai wasu runhunan zaɓe wajen 300 da wani abu an ce an mance su akwai kuma wasu runhunan zaɓe 300 waɗanda kamar akwai su a rubuce amma a zahiri babu su irin waɗannan kurakurai za kun ɗauki matakan gyara su kahin zaɓe ya zo? Eh wannan tun jiya an ƙare da su kun san da wanda ƙungiya ta OEF ta zo da ta ga kurakuran nan duka wannan kwamiti da na ce muku an kasa da kowane bangare akwai mutane tare da kwamitin nan eh, oef ma sun ka bar mana mutum guda kenan tare da shi sun ka yi aiki da eh, vice president na seni na uharin da 'yan semi uku sun kai wannan aiki yanzu wannan kurakurai duk babu su yanzu eh, kundin zaben nan duka bangarori eh, duka sun yarda da shi ai da mm. wani matsala wayannan eh, biron da ba su da mutanen na an shahe mm-hmm. mutane kuma wanda ba su da an ka gani 'yan yara ne da ba su kai lokacin zaɓe ba su ma an hudda su kenan duka kudin ya zama daidai yanzu kowa yarda da shi. Mhm. Yau, Madam Maryama mm. a ƙasar jamhuriyar Nijar kamar daga shekara nawa mutum yake ya isa munzulin zaɓe? Daga shekara ashirin biyu babu ne. Yau, goma sha takwas ba? Yauwa. Eh, goma sha takwas. Mhm. Yau wato mm. ga, tambayar da Isa Isa Kwafsi a sarara ya yi a Facebook ya ce ku tambayar muna ba ku ya zuwa yanzu mutane nawa ne suka yi rajistar zaɓe. kuma sannan kuma nawa ne ke da 'yancin yin zaɓe amma ba su da rajistar a hannu yawwa bari in maimaita wannan tambaya wai mutane nawa ne suka yi rajistar zaɓe kuma suke da rajistarsa a hannu sannan kuma mutane nawa ne ke da 'yancin yin zaɓe amma ba su da rajistarsa a hannu Eh, to kun san da horin da aka yi an za a yi wajen mutum miliyan ɗari takwas ne da rabi. yanzu da an kai zaɓen nan an ka samu miliyan ɗari bakwai a miliyan bakwai dai miliyan bakwai miliyan bakwai mm. eh miliyan bakwai da ɗari hudu da yankai kamar dai miliyan bakwai da wani da rabi haka mm. an ka samu da su wannan ayyar da su suna cikin kundin zabe kuma su ya kamata su yi zabe amma yanzu da ake zaben kun san wani ya zo wani kuma ba ya samu daman zuwa ba wannan ku ba gare mu ba yake ne ga mutane ne yake mm. yawwa. to yanzu eh, muna da biro na bot eh, kamar birorukan haka mm. eh, kilga hausan nan banki amma miliyo ishirin da biyar zan mil haka dubu ishirin da tara kenan. Bana da ɗari bakwai da tafa'in da biyu. Mhm. Yau akwai kuma tambaya game da 'yan Nijar mazamna kasashen waje akwai Yusuf Liman Sansan akwai Muhammadu Suleiman Tamsuwa akwai kuma Sade Sa'idu Daura waɗanda kamar tambayar dai duka ɗaya ne sun yi tambaya kamar 'yan ƙasar jamhuriyar Nijar da ke zamna a kasashen waje wani irin tanadi hukumar zaɓe ta yi musu domin su samu su kaɗa ƙuri'unsu. misali duk da hukumar zaɓe ta musu yanzu akwai eh, za a sa kamar bayan da muke yi a nan kamar mun dauke su ne su kamar eh, yadda ake ce region kamar region na tara haka mm. kenan akwai eh, president da za a sa na biyo da vote kuma akwai mutanen da an tafi mutumin da in an tashi da nan zuzoji ne ga mu in sun sa sun tafi nan a can sai a bibi su da kansu da yake akwai 'yan eh, siyasa yanzu nan ne za a diba a ɗauki eh, president na biro da vote haka kamar dai yadda zai mun kai tsari nan haka nan ne muke so su ma mu yi muku tsarin duka zan ɗaya ba wani bambanci da jihar asu da na eh, wanda ke cikin kasar Nijar. Mm-hmm. Yawa. Eh, da mun ka saba yi dai ne muke so mu yi a can ma. Yawa kenan duk 'yan Nijar da mazauna kasashen waje za su iya kaɗa su. Insha Allah muna son wannan kuma insha Allah mu za mu yi komai da yake kai kokarin mu saboda su samu da duk wanda aka yi rijistra su samu su ma mhm. Yawwa, to ga wata tambaya daga Hassan Ibn Muhammad Almangawi Macina. ya ce shi dai ba ɗan jamhuriyar Nijar ba ne amma yana makwabtaka da jamhuriyar Nijar saboda haka idan an ba shi dama ya yi tambaya ga tambayar shi. Wai shin me yasa ba a gudanar da zaɓukan gwamnoni da shugabannin ƙananan hukumomi a jamhuriyar Nijar amma ake gudanar da zaɓe idan za a naɗa wani sarki na gargajiya? abu na abin da kundin tsarin kasa eh, kamar constitution da ake cewa. Kan mm. kasa duka tana da constitution ɗinta. Don ka cikin constitution abin da an ka haɗi kenan shi ne ake yi cikin kasa. Eh, in mutane sun taru an kai kundin tsarin nan don cikin kundin nan ne ake sa duka wannan. Mm. Kenan mu dole ne mu bi abin da kundi ya haɗi kenan yana yiwa in mutane sun yi nazari sun kai eh, shawara wannan ana iya yin shi yadda ake yi wajen su nan ma a yi shi amma yanzu kundin tsari bai ce haka nan ba kenan mu shi ne muke bi siyasa. Mhm. Jamila ka kina da tambaya ko? A cikin mutanen da suka yi rajistar ba? Mhm, mhm. kasancewarsu kamar matasa suna da yawa da kuma mata ana samun su da dama waɗanda suka yi rajista domin su zaɓe ko ko mafi yawanci maza ne eh, to akwai matasa da mata kwarai da gaske fasku kun san ko a rejistiran ƙasa na gaba ɗaya da aka yi da ake cema rajistar sama mm. mata sun yi yawa kuma yara ma matasa kuma su ko sun yi maza yawa kenan dole ne a samu mata su yi yawa kaɗan ba kwarai ba eh, eh, da maza hmm. kuma yaran akwai su matasan akwai su ɗewa. ranar zaɓe mata suna samun dama su fito sosai domin su kaɗa ƙuri'arsu ko kuwa sun yi rajista amma ba sa fitowa. a za su samu dama kun suka zaɓe wa'ancan ma da ya wuce mun gani mata da ya su ne ke hutowa ƙwarai da gaske. Kiri mm. kowa yawa a ranar zaɓe. Mm, to Allah ya nuna mana. Sai Abdullahi Abdullahi Muhammad Mayyama shi ma ya aiko mm-hmm. tambayar shi kamar haka ya ce wani shiri kuka yi wurin ganin zaɓe ya gudana lami lahiya? Kuma waɗanne irin matakai kuka ɗauka kan masu tada rikici a lokutan zaɓe? waɗanne irin matakai kuka ɗauka idan kuka kama ɗaya daga cikin ma'aikatanku sun karɓi kuɗi domin su yi arin gizon ƙuri'u? nan dai akwai matakai da yawa da mun ka ɗauka tun da kun sai yanzu in mun samu cikin namu guda da ya amshi kuɗi wannan muna da a cikin mu ma akwai su komishin da ake ce ma security to wannan sai a bincika sai a diba mutumin nan in ya yi sai a kai shi kotu na haka kuma masu ta da hankali yanzu dai mun yi tanadi kamar akwai eh, sensibilization da ake ci Hmm. kamar muna da eh, wayewan kai da muke yi a bangaren akwai mutane da yawa da sai da kanta tana samu da rediyo da talabijin yayewa da azama jama'a a hanyar radio da talabijin akwai ma malamai ma da muke so mu sa su ma su su maido hankalin jama'a bisa kan su gwada musu zaman lahiya ya yi komi kuma sarakai ma ko jiya sun wuto sun yi ma 'yan eh, ƙasa jawabi kenan wa'annan duka muna so da 'yan harar hula duka da mata duka kowane bangare muna da nuna mun sa mutane da ja mun yi filan mutanen nan duk kowa ana zuwa jihohi jihohi bunduma bunduma a jayo hankalin mutane a wurin zaman shi kuma a jawo hankalin su eh, rediyo da talabijin saboda su sante zaman lahiya ya komi. kamar wace irin rawa kike ganin cewa kafafen sada zumunta za su ba da za su taka kamar yadda suka yi a lokacin zaben Najeriya. Eh, kamar su Facebook haka su Twitter su duk dai waɗannan. Da su WhatsApp din nan ma. Duka wannan a san internet ma duka mun duka wannan duka muna da niyya tun da nan akwai internet kamar yanzu ma wanga kundin da an ka yi an ka da dai jama'a duka ta ba da shi yanzu kundin nan muna sha shi bisa internet kowa yana iya shiga ya duba kuma in kana so ma ka ga eh, eh, wurin da za ka yi vote na biro da vote ɗinka in ka shiga ciki ma kana iya ka samu ka wurin da kake. Hmm. muna tsammanin yana kawo kwanciyar hankali kuma kun sa a Nijar eh, Eh, da yawa duka musulmi ne kuma mutane ina tsammani akwai addini kwarai Nijar muna so a yi zaben nan lahiya a gama shi lahiya. Mm, yawa tambayar mu ta ƙarshe madam Maryama ka tambe kenan dai wannan zaɓe na ƙasar jamhuriyar Nijar za a yi shi ranar 21 ga watan Fabrairu kamar yadda akwai wasu masu ganin cewa saboda kurakuran da aka samu kamar ba za a iya yin zaɓen a wannan ranar ba. ana yin zaɓe in tsayar da fuska na ce muku kurakuran nan da za an gama da su. Mhm. Tun da marece kwamitin eh, da aka sa ya fito a talabijin a radio sun gwadi amincewar jama'a duka da 'yan opposition da 'yan majority da 'yan nuna eh, filiya da 'yan farar hula duka da ke cikin kwamitin tun da kowa sai da ya bada mutanen shi biyu mm. kuma mutanen da sun ka bada kwararrun mutane ne tun da sai tana musu godiya saboda sun yi aiki sosai Hmm. aiki kuma mai kyau kuma aikin da ya sa vraiment kowa ya gane kowa ya amince da wannan kudi kenan wannan babu wani matsala kuma in allah yarda 21 ga watan fabrairu nan za a yi wannan zaɓe na shugaban ƙasa da na deputy in allah yarda to allah ya dama da maryama katamba muna godiya sosai da kika dauki dama da lokaci kika yi mana wannan bayani mun gode sosai allah ya saka da alheri Amin, To, masu saurare iyakacin shirin kenan sai litinin da izinin Allah. Ku huta lahiya. Amurka na ta a yau.